Hijira Nabi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da wanda ya daidai da shida ga wannan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa. Shi ni'imar Allah da yardarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka. masallacin marigayi malam salu ala ramma da ke nan mu'assatul islah wannan dutse ne wa rasulu wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul na babban malamin musulunci a shek salih ibn abdullah ali fawzan Allah ta'ala muke roƙon ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatunmu na ɗari biyu da saba'in da biyar cikin jerin gwanon ka wani littafi mai albarka muna cikin kitabul mawari matattarar bayanai game da rabon gado babin da muka kare shi shine babu fi mirafin muƙallafat babin da ke bayani game da rabon gadon matar da aka fake ta shin idan mace an sake ka, za ta ci gado ko ba za ta ci gado ba to malam ya yi bayani kuma an maimaita wannan karatun kusan so biyu Allah ya datar da mu na farko dai Allah ya tsare mu daga tsaki tsaki musiba ne bala'i wanda Allah ya jarabce su Allah ya musu magani wanda Allah bai jarabce su ba Allah ya tsare su yau za mu tashi babu bi a tawarusi ma'afilafi dini wato rabon gado ko cin gado idan aka samu safanin addini idan aka ce safanin addini ana nufin mutum ya zama yana wata aƙida ba na musulunci ba a cikin musulmai akwai waɗanda suke da aƙidu na kafirci to ba su muke magana a kai ba muna magana a kan kafiri original za ka ga idan ran ɗan izala ya ɓaci zai iya ce ma ɗan ɗarika kafiri idan ran ɗan ɗarika ya ɓaci zai iya ce ma ɗan izala kafin. to wannan fim ne wasan kwaikwayo ne fushi bai sa ka kafirta mutum sai ya zama kafiri da yare na shari'a an gane ko tonar da ake cewa shin akwai gado a tsakanin wanda aka samu saɓanin addini a tsakaninsu kai kana musulmi shi yana kafiri akwai gado ko babu to na san ba za ku manta ba cikin mawani akwai abin da ake ce musu mawani irsi. abubuwan da ke sa ba za a ci gado ba ko daga ci akwai ne ikhtilafu din canza addini ko kuma sabanin addini daga ci akwai me kisa daga ci akwai me ariq bauta bawa shi karan kanshi gadin shi ake ci balatana ya ci gado to da haka cikin dalilan da ke sa hana mutum cin gado akwai kafirci a samu sabanin addini kuma malam sai yace ikhtilaf ikhtilafu هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى أبين دا ake nufi da canjin addini ko cancanzawan addini ko kuma sabanin addini huwa an yakuna almuwarrisu alamin latin, wanda za a gaje shi yana kan wani addini walwarisu alamin latin ukhra wanda ya gadan wanda zai ci gadon shi kuma addinin shi daban misali ɗa da uba ɗan yana wani addini uban yana wani addini to akan wannan za mu magana sai ma da yake wata hatta zalika mas'alata ne ƙarƙashin wannan mawzu'in akwai mas'ala guda biyu al-mas'alatul ula mas'ala ta farko irsul kafiri minal muslimi wa irsul muslimi minal al-kafiri shi ne kafiri ya gaji musulmi ko kuma musulmi ya gaji wa kafiri. Ikhtarafar kula ma'u fi da masalati ce a aqwali to ku bani hankalin kuna tare da ni a baya wata ƙa'ida na gaya muku game da canjin addini a wajen rabon gado ba gado Me dalili a wanda ba shi ne dalili haka ce dalili hujja zaki kawo wannan bayani kika kance ba addinin su ne ba to dama ba addinin su ne ba na me dalilin da yi sa musulmi ba zai daji kafiri ba la yarisu almuslimu alkafir wala almuslimu wala wala alkafiru almuslim to kullun ilimi ya taraka, alilmu ya taraka, ilimi kaman gini yanzu idan aka zo za a yi benen nan na mu'assasa kwano aka fara bugawa fenti aka fara yi kofofi aka fara yi ne aka fara yi to haka ilimi yake in za a koyar da kai matsala sai a baka foundation mai ƙarfi sai a ce ai ta ka fara gini kana farawa sai kai ji an ce kawo kaza kawo kaza ai akwai kaza akwai kaza a da lokacin da ba ku iya rabon gado ba a fara koya muku rabon gado ba kawai abin da aka ce muku musulmi bai gadon kafiri kafiri kuma zance ɗaya ko to ba zance ɗaya ba ne zance hudu ne zance nawa ne hudu ne amma ana ringiyar muku da ɗaya ne don shi ne aka fi yadda da shi shi ne madogara sai ma da yake ikhtalafa ulama fi hadhihi al-mas'alati ala arba'ati aqwali malamai sun yi a akan wannan matsalar a zantuttuka guda hudu alƙaunul awwalu zance na farko inna wula tawarufa baina muslimin wa kafirin mutlaqan yanda al'amarin yake babu rabon gado ba cin gado tsakanin musulmi da kafiri a yanke mutlaqan an gane ko kawai kafiri ba zai shiga da musulmi ba musulmi ba zai shiga da kafiri ba wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi kuma wannan shine zancen mafi yawancin malamai li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzo Allah yana cewa la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima muslimi baya gadan kafiri kafiri ma ba ya gadan musulmi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito da karatun dama ce na kun san shi ko to amma akwai abin da ake ce mishi ziyadatu siqa maqbula ziyadatu siqa maqbula me ake nufi da ziyadatu siqa maqbula idan aka baka wani abu na ilimi ka rike shi sai wani malami sai ya ƙara maka ilimi to zaka karba karka ta ah, ni ya ishe ni ya ishe ni shikenan ya ishe ni la duk lokacin da aka samu wata ziyada ta ilimi amma wanda zai kawo ilimin ya zama malami ne ba jahili ba kuma malamin mutsin ya iskanin ilimi ya san me yake yi ba dan a taba bane to in yayi magana ya ƙara wani ilimi za a karba da ilimi ɗaya gare mu me ilimin la yarisul muslim al-kafir wal kafir al-muslim ko ba iya kan zancen ba kenan to sai aka fara kawo maka domin shi ka fara sani to ga ƙari alƙawlu sani zance na biyu innahu yarithu al-kafiru min qaribihi al-muslimi idza aslama qabla tara tarika zance na biyu kafi zai iya gadan makusancin shi musulmi alƙawlu tsani inna wula tawarusa baina musulmin wa kafiri zance na biyu babu gado tsakanin musulmi da kafiri illa bil wala'i sai dai in ya yanta shi sai dai in yi mene idan musulmi ya yanta kafiri ko kafiri ya yanta musulmi to za a shiga da juna me dalili ne hadith saboda hadisin da yake la Musulmi muslimu annasraniya musulmi baya gadan banasare kirista kenan illa an yakuna abdahu aw amatahu sai dai in ya zama bawan shi ne ko kuma ne bai wata da haka idan bauta ta gifta to musulmi zai iya gadan banasare rawahu darul qutani imamu darul qutani ya rawaito fa huwa yadullu ala irsi almuslim li an wa wato wannan hadisin yana nuna mana musulmi zai iya cin gadon bawan shi ba tsari wanda musulmin ya yanta shi kafiri ne bawa sai musulmi ya yanta shi to idan ya yanta shi in ya mutu zai ci gadon shi wa ƙasu alayhi al Aksu wa zai fassara mun wannan me aka sun hakan good ma'ana da aka ce musulmi zai iya cin gadon bawon shi ba na tsari Wannan yin shi ko sosai ba na farin ya mutu to musulmi zai ci gare shi sosai ma da yake wayo ƙasu ana iya yin kiyasi alaihi akan wannan hadisin al mai me akasi. aqsu aka fi aka kishira kai upside down yanzu da a ce kafiri ne ya ga musulmi bawa sai ya yanta musulmin to idan musulmin ya mutu za a ba kafirin gasu yanzu mun samu kari ko ba mu samu kari ba da ne aka ce kai tsaye musulmi bai gadon wa kafiri bai gadon wa sai aka ce to akwai yiwuwar ya gadai daina idan ya yanta shi in wani wa wani ko wawa irsun nasrani matsalan yin muslim kiyawa wato aka fi shine da za a samu ba fari ya yanta musulmi to zai ci gada shi ya zama samu karin ilimi ko Ya zama na zance nawa nawa biyu ko alƙawlu salisu zance na uku innahu ya al-kafiru min qaribihi Musulmi, idan idza aslama qabla ta tarika kafiri zai iya cin gadon ɗan uwan shi makusancin shi musulmi da sharaɗin idan ya musulunta gabanin araba gado kun gani musulmi ne miliyoniya sai ɗan shi kafiri an yi an yi musulunta bai musulunta ba shi ke na sai ya mutu da safe ya zo yana tsalle tsaf za mu ci gado hausa ya ba gado ai musulmi bai cin gadon kafiri kafiri bai cin gadon musulmi sai musulunta ka fara ba gado yanzu ya musulunta ya sunan shi amma me ina ruwanku ko ma don me an musulunta don aljanna ma balantara don gado? da mai zace target ko? in ya musulunta kuna ganewa ba a raba gado ba za a bashi yanzu a nan ga wani fikihu da za a fara raban gado bai musulunta ba za a raba da shi to ba zama raban gadon ba an ce to bara a jira a binciko a sai da kayan shi na Legas. duk na zariya an raba ban da shi kafin a rabo a binciko dukiyar shi ta leda ko ta wata jiha sai musulunta yanzu in aka kawo dukiyar take nefa in za a rabo da shi ko ban da shi to ya za a yi da rabon da aka yi a baya ban da shi ba lokacin ban da shi bai da rabo ko da haka sai malam ya ce idan musulmi ya mutu to ɗan uwan shi kafiri zai iya cin gadarsa idan ya musulunta kafin me kafin a raba gado li hadith saboda hadisi da yake cewa kullu kasmin muslimin fil jahiliyyati fa huwa ala ma qusima duk wani rabon musulunci da yayi a cikin jahiliya za a bashi akan yanda aka raba ma'ana in aka yi rabo ko da a cikin jahiliya ne idan aka zo aka musulunta za a bashi a kai kamar aure ne da kafiri da kafira za su yi aure a sha giya a ci alade a yi kiɗa a yi juyi aka yi biki na kafirai sai kuma suka musulunta tare za a ƙara ɗaura wani aure za a basu a kan wancan a waɗannan su musulmai ne musulmai ne mana ha? eh musulmai ne mana yana magana akwai wanda aka je neman auren shi sun hada a jami'a sai ya ce neman auren gurin iyayenta da aka je sai baban ya ce to na baka za a aure da shirin kun gama jami'a to baba na gode na gode za su tafi sai ya ce to kaga yanzu za a samu sauki tunda tana biyan kudin hostel kai ma kana biyan kudin hostel to yanzu kuka je kai ku koma daki daya sai ta sai na mamaki me mamaki yace zan ga ba daura aure ba yace to me a ciki yace kaga mamarta ai ba daura muku aure ba uwan ya yarinya da za a aura arzu ba daura aure ba to ai musulmai ne waɗannan yi ai ku yanzu kun rena musulunci ne saboda ba ku san tsadar shi ba kin taso a musulunci iyayenki musulmai kakanninki musulmai shi yasa duk wata dokar Allah ke ganta da raha amma ai sayyidina Umar yace babu wanda ya san darajar musulunci sai wanda ya dandana kafirci ba wanda ta san darajar dakin miji sai wanda ta dandana zawarci idan aka sake ki kika shekara ashirin da takwas ina bazawara duk ranar da kika yi aure za ki gane ashe ɗakin miji yana da daraja yana da yana da dole ko ma faɗa ba haka ne sa'an nan yanzu ba kya sanin yanci ki fito ki zo mu asusa ki je markas ki je rike ki je suna kina cikin arziki sai da aka kai ki gidan yari za ka kai ki gidan yari kika shekara bakwai baki leko waje ba za ki gana cikin arziki kiki Allah ya tsare mana imani Allah ya tsare mana mutunci wannan arziki da kai mana ya Allah ka mun gode ka ƙara mana idan musulmi ya mutu ya bar dukiya ɗan kowan shi kafiri ba zai gadai ba amma idan kafirin ya musulunta gabanin araba gado zai daje shi sai ma ce saboda hadisin da yake cewa kullu kasmi musulmi fil jahiliyyati dirraban musulmi a jahiliya ba huwa alama kusima yana nan akan abin da aka raba aka bashi wa kullu kasami adarakahu al-islam duk rabon da musulunci ya tarar da shi fa innahu alama qasamal islam za a raba shi da yadda musulunci ya raba tun da ne an zo rabon kuma an tarar da shi a musulmi to za a yi la'akari da lokacin rabo ne ba lokacin mutuwa ba kamar ba ku gane ba kun gane ko me za a yi la'akari da shi lokacin rabo ba lokacin mutuwa sai ma da yake fal wannan hadisi ya dillo ala annahu law aslama kafirun yana karantar da mu da kafiri ne musulunta qabla qasmi mirasi muwarrithihi almuslim gabanin araba gadan ɗan uwan shi musulmi warisa zai ci gadon in dai ya musulunta to za a mere zai ci gari yanzu mun samu zance nawa alƙawalin rabi'u zance na Rabu'u na hudu kenan innahu yarisul muslimu min alkafiri dun al'aqs musulmi zai ci gadon kafi dun al'aqs banda akasi me akasi kafiri shi musulmi inda wanshi kafiri ya mutu zai ci gada shi amma in kafiri ya mutu musulmi ba zai ci a in musulmi ya mutu kafiri ba zai ci gada shi li hadith ne dalili hadith al-islamu yazidu musulunci karuwa yake yi wala yanqusu baya raguwa wa tawrisul muslimi min al-kafir ziyada idan musulmi ya gaji kafiri an karu ko ba karu ba wa adamu tawrifihi minhu naqsu idan bai gaje shi ba ya rabu Wala hadith yadullu ala anna al-islam kuma wannan hadisin yana nuna mana lalle musulunci yajribu ziyada yana jawo amfani da karuwa wala na ƙasa. musulunci baya jawo tawaya da rai yanzu mun samun zance nawa hudu kuma kowanne da hujja kowa da hadisin shi to na ake gane malamai idan malamai suka kawo tuntuka, to akwai abin da ake ce mishi alƙaunin roger me alƙaunin roger zance mafi rinjaye wanda ya fi zama daidai mala ya ce wa rajihu zance mafi rinjaye wallahu a'lamu Allah ne mafi sani alƙaunul awwal magana ta farko me magana ta farko take cewa musulmi biya cin gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi wannan ta'awilat din a kakkaɓe sa aji to me yasa malin yin rinjaye da wannan zaucen sai ya ce me zance na farko wa huwa adamu tawarusi bainal muslimi wal kafiri shine rashin gado tsakanin musulmi da kafiri Ya hannu dalili yi saboda ingancin dalilin kun ga wancan hadisin ko ba komai bukhari da muslim suka rawaito na biyu kuma imamu jari Kwamani ya rawaito na uku ah, abu dawuda ya rawaito na hudu alhakim ya rawaito duka waɗannan ba sai bukhari da muslim karfin hujja ba kun gani da hadisin ya zo da a bukhari da muslim ka iya rantsewa da Allah ka ce ingantacce ne amma da hadisin da ya zo a wani littafi zai iya zama ingantacce zai iya zama kuma ba ingantacce ba to sai malam ya ce mun rinjaye da zancen farko ne saboda ingancin hadisin wasa, sarahatihi Me saraha fitowar shi karara ɓalo-ɓalo laraba suna cewa bisaraha kiraha bisarahati me bisaraha kiraha idan ka fito ɓalo-ɓalo ka huta an gane ku an tambaye ka wani kana da kuɗi e ba za a rasa ba ya ka ce ayya wala da miliyan biyu za a baka sai ta ce ah, a ai a ja kuma ka ja maka bisara Haji tun farko a ba da shi domin yana ganin wai tawaya ne a ce bai da shi to idan ka saba da fadin gaskiya ka huta ko fada aka yi ko kai ne baka da gaskiya da an tambaye kan gaskiya na yi kuskure shi sa ko a kotu sai a ce wannan bai wa'an da shari'a ba majin a ɗaure ka shekara biyar sai a ce to ka tafi shekara hudu da wata goma sha ɗaya ba a rage ba an rage mana na rage ku? su ka ka zama mai faɗin gaskiya mene bi tsaraha a fito ƙarar ko ba wani ɓoye-ɓoye malar sai ya ce lissi haɗi dalilihi saboda ingancin dalilinsa wa tsarahatihi da fitowar shi ɓalo-ɓalo malar ce bi khilafi baƙiyyatil aqwal saɓanin ragowar zantuttukan fa inna adillata duk dalilan da aka kawo in ma gairu sahihatin ko dai bai inganta ba wa in ma gairu sarihatin ko kun bai fito balo-balo ba wala tu'aridu dalilul qawlil awwali baka da wani abu da zai bangaji dalili na farko amma yanzu duk waɗannan zance ne na ilimi da haka idan kuma anan ake gane me a uba na hankalin me yasa a jami'a ake yin ba'asi na ilimi sai a ce ka yi project ai project nan ake gane ɗalibin ilimi da mai jin wa'azi yanzu mai jin wa'azi kawai da an tambaye shi tsakanin musulmi da kafiri akwai gado mai zai ce shi ke raunin kasuwan ba ɗalibin ilimi ba ne amma ɗalibin ilimi in ka tambaye shi akwai gado sai ce eh akwai bancin cika wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma zance mafi inganci babu gani sai ka to daga nan ake gane ka fito da ka. kun gane to amma da zaka yi to malami ya sa tun farko baka gaya mana wannan ba sai ce al al'ilmu ya tarakam al'ilmu ya tarakam ilimi kana gina shi ne an gane akwai abin da ka sani karai sai ka gaya ma ɗalibi domin ka gaya mai ba zai gane ba ina da wata ɗabi'a din da zan yi karatu nakan tafi da yara na shekaran jiya mun dawo daga baba trader sai nake tambayansu da karatun shekaran jiya da karatun jiya da karatun jiya da na yau ma'ana talata da laraba wane kuka fi jin daɗin shi kuka fi ku ganewa sai suka ce na jiya sai na ce mai isa ko ce na jiya sai ɗaya ce karatun yau baba na manya ne kaga wannan magana da ya faɗa haka take domin karatun ranar talata karatu ne na ɗari kusurwa sai falalar alwala falalar falla fallar saurin gaba fallan kuna ganewa kowa yana iya gane wannan amma karatun masallacin baba tireda karatu ne na aƙida ƙa'idoji ne masu zurfi amma duk da haka ni ina zuwa da ‘ya'yana duk inda nake karatu suna kusa suna jin mai ake cewa sai suke cewa sun fi gane wancan to akwai karatun da in kai ma yaro bai gane ba. kai ko babban kai mai wani karatun ba zai gane ba amma ana karatu yau da gobe yau da gobe yau da gobe yanzu kila bare yanzu in aka ce wata rabon gado sai gaban ya faɗi haka ne amma yanzu ba za ki yi wani abu akalli shi za ki iya sanin ashabul furudi masu da farali masu da hasinci auni wane ne wane ne ko da baka iya iske abin ilimin duka ba ka san wani abu kuna ganewa to Allah ya ce mu na shi ba da yawa ba gane ba karatun birnin kudu gaskiya ne saboda karatu ne mai zurfi na manya-manyan malamai an gane ko to Allah ka ke mu to sai ma da yake cewa zance mafi inganci shine la yasrisu al-muslim al-kafir wal al muslim Allah ka dace da mu yanzu da ita ce matsala ta farko ko irsul kafir min al-muslim wa irsul muslim min al-kafir ko to al-mas'alatu thaniya matsala ta biyu tawarutul kuffari ba'dihim min ba'd cin gadon kafirai makaninsu mun da yaji duk mai amsa sunan musulmi zai ci gadon juna shi ko tsakanin kafiri da da musulmi ba gado zance mafi inganci to kuma a nan bar fito muku da wani ilimi da malam bai fito shi ba karra duk mai amsa sunan musulmi in ya mutu ana cin gadon shi dan izala zai ci gadon dan ɗarika, dan ɗarika zai ci gadon dan izala dan tijjaniya zai ci gadon bakadire bakadire zai ci gadon ɗan na kashabandiya ɗan na kashabandiya zai ci gadon ɗan shaziliya dukkan suna amsa sunan musulunci wannan wada kafiri ne rikistanci ne da fim da wasan kwaikwayo gidan ba da masu yi ba hakika ba ne kawai ba karatu ba ne kawai an gani inda kai musulmi ne ni musulmi ne ko da muna safari akwai gado kafiri da musulmi ba gado to an na ne suka haɗu shin akwai gado malam sai ce lil kuffari halatani Allah suna da haloli guda biyu alhalatul gula, hali na farko an yakunu ala dinin wahidin ka kasance addinin su daya kal yahudi masalan ma al yahudi bai yahude da bai yahude ba da har na ba kal yahudi masalan a an ya kunu ala dinin wahidin ko ka kasance kan addini ɗaya kal yahudi matsalar ma yahudi da yahude da wa da bai yahude wannan tsawaniki ma nasrani da ba na fare da ba na fare kirista da kirista fa fi hadhihi alhalati la khilafa fi irtibatin min ba. in aka samu irin wannan babu wani sabani dai za su shiga da junansu da annani da abin su ɗaya. alhalatu saniya yanayi na biyu an takhtalifa adiyanuhum addinin ya bambanta kal yahudi ma an nasari aw al majusi wal wasaniyin kamar da yahude da banafare da al majus al majus sune masu bautan wuta masu bautan wa wuta wal wasaniyin da masu bautan gumaka dukkan su arna ne amma ka kaga kafircin su da bambanci aiko yanzu idan ka tafi indiya za ka ga akwai masu bautar rana akwai masu bautar sa akwai masu bautar kashi akwai masu bautar al'auran mata wato Allahu akbar wato in kai ba wato in kai a musulunci ka taso ko ba ka jin zaƙin musulunci kamar wanda ya fito daga kafirci an gane ko idan sa ta fito a indiya ta tsaya a kan titi karfe bakwai na safe za a kai yara makaranta wata na naƙuda za ta haihu za a kai ta asibiti an ɗauko gawa za a yi jana'iza wani ya kari idan sa ta ratsa kan titi baka isa ka yi mata hon ba ba ba to ka ture ta ba ko ka yi hon sai ka gidan yari domin kai ma su hon da ka da za ta kwanciyar ta fela asa to mai naƙuda sai dai ta yi wa nan in akwai kwana ka yi kwana in babu kwana in gozo man ta zo ta jira abin bauta ya gama abin da yake kaga wannan in ba hauka ba ko mutum ya tsuguna ya bayan gida turotso kuma ya koma ya fara mai ya nemi tallafi daga gure shi kaga mummun gode ma Allah an gane ko to malam sai ce idan addininsu ɗaya, daya wato addininsu ya bambanta kamar a samu mai hude da bana fare da mai bautar wuta da mai bautan gunki fa fi hadhihi alhalat to idan suka zama haka ikhtalafa ulama fi hukmi ba ba'dihim min ba'd malamai sun yi sabani game da cin gadon sashi su akan sashi wa mabanar al abinda ginin foundation